بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha ɗaya ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan septemba 1996 a shekul imam muhammad nasir bin albani ya ce almas'alatu samina wa salatun mas'ala ta talatin da takwas wala ya juzu naz'u siyabi shahidin lati kutila fiha bai halatta a cirewa mutumin da ya mutuwa shahada tufafin shi da aka kashe shi a cikinsu ba bal yudfanu sai dai a rufe shi wa hiya alaihi wannan tufafi suna jikin shi liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama fi katla uhud saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a game da waɗanda aka kashe a yakin uhud annabi yace zanniluhum fi siyabihim ku lullube su suna saye cikin tufafinsu ma'ana suna saye da tufafin za a kali kafani a nan naɗe su a kai to ko takalmi da hula zai shiga ciki ma'ana takalmin da ke kafafunsu da hulunan da ke kawunansu da raunin da ke tare da su ko za su shiga ciki to sai an koma wajen urf shin takalmi yana daga cikin libasu hula na daga cikin libasu ikhtalafa fi hadhihi al-mas'ala al-a'immatu al-fuqaha ila mazhabain المذهب الأول يقول القلنسوة والنعلان داخلان في هذا الأموم وبعض الفقهاء يقول بعكس هذا وسمع لمن سكيو سكتشي da hular tashi ma da takalmin shi duk gaba ɗaya za a nan naɗe shi yadda yake ɗin nan a saka shi a cikin kabari wasu kuma suka ce a'a ba za a sanya waɗannan abubuwa guda biyu ba da hula da takalmin shi a ƙarƙashin wannan hadda rawani kenan to sai aka samu wasu kuma sai suka ce a'a za a sanya shi da hular shi ko rawanin shi amma takalmin shi za a kwabe mishi a ciki za a kwabe takalmin shi domin takalmin shi baya ɗaukar hukuncin libasu to wannan magana insha Allah ta'ala ita ce daidai saboda haka sai a bar rigar shi da wandan shi da ainihin sauran rawanin shi ko hular shi sai a nannaɗe shi a ciki akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar na cikin ainihin littafin al-musnad din shi shafi na 431 بهذا اللفظ da wannan lafazi na cewa zammiluhum fi siyabihim kullun da su a cikin tufafin su wa fi riwayatin a cikin wata riwaya lahu da shi al-imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace zammiluhum bi dima'ihim kullun su da jinin su to waɗannan riwayoyi tare da cewa dukkan su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka fito tabbas babu sabani dangane da su waɗannan wannan riwaya na bayyana annabi ya ce tufafin da ke jikinsu a nan naɗe shi da su a nan naɗe su da su wannan kuma yana cewa ainihin jinin da ke tare da su kada a wanke a nan naɗe su da wannan jini nasu waɗanda riwayoyi babu saɓani a tsakanin su ta yiwu annabi ya faɗi a lokaci guda ɗin ne ya ce ku lulluɓe su da tufafin su kuma da jinin nasu to sai zama wannan mai riwaya na farko ya zo ya riski wannan magana ta ƙarshe wani kuma ya ji waccan ta farko shi kuma bai ji ta ƙarshen ba maiwa kuma sai a samu wani kuma ya ji dukkanin ruwayoyin gaba ɗaya ko kuma asali shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗe su gaba ɗaya sahabin ya ruwaice su gaba ɗaya tabi'i ya ruwaice ainihin gaba ɗaya to da ya je na karantar da hadisin mai yiwuwa sai aka samu wani ɗalibin hadisin ya zo a makara sai ya ji rabin jumla ta ƙarshe wani kuma ya taɓa jin ta farko ko kuma wannan ya fara jin ta farko wannan ya ji ta ƙarshe waɗannan na daga cikin hanyoyin da ake iya tabbatar da cewa to ga lafazi kaza ga lafazi kaza kuma ba saɓani tsakanin su duk lokaci guda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe su wa kadhalika akhrajahu an-nasa'i haka al-imam an-nasa'i ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 282 وعزاه الشوكاني الإمام الشوكاني يا دنغن تولنا حديثي أتكين أينهم مجلدين هدو شافي نتلاتين هدو نلتافين شي نيل الأوطار لأبي داود الإمام محمد ابن علي الشوكاني يا دنغن تولنا حديثي أبو داود sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce fawahima sai ya zama shaukani ya yi kuskure don wannan hadisi al-Imamu Abu Dawuda bai fitar da shi ba to amma ya danganta shi ga al-imamu abu dawuda kamar yadda na gaya mana a jiya na fara bayani muhammad ibn ali ashokani wani lokacin yakan yi takalidanci da shi al-mujib ibn taymiya mai asalin littafin muntakal akhbar din idan shi al-mujib ibn taymiya yace akhrajahu fulanun wa fulanun shi ma wani lokacin bai bincikawa sai kawai sai ce eh haka abin yake sai kuma ya zama ba haka abin yake ba shi kuma Muhammad Mubarak Fori wanda ya sharhin sunan Tirmidhi Tuhfatul Ahwazi shi ma sai ya zo ya raka su akan haka to shi yasa Sheikh Ahmad Muhammad Shakir a cikin nashi sharhin da yawa Tirmidhi sai yake cewa ni ba zan ɗauki irin halin da Muhammad Abdurrahman Mubarak Fori ya ɗauka ba na cewa yana yana kalladantuwa yana ta kalidanci da shauka ne wajen takhriji yace ni ma zan yi ijtihadi kamar yadda sauran malamai suke yin ijtihadi don a tabbatar da hadisi yasa idan mai bulugul maram ya ce akhrajahu abu dauda je ka duba abu dauda din ka gani haka ne ta iya shi ya kuskure in ya ce akhrajahu ahmad ka suka duba cikin musnad din mana kawai amma akhrajahu ahmad akhrajahu ahmad kai ma shikenan me ya shi ya kuskure kai kuma ka zo kai kuskure karshe zai ku zo a samu wani daga baya zo ya ilimi ya zo kuma ya ce wannan abu kuskure ne sai kuma ku ce an dan me za a ce ko kun yi kuskure Allah ya kiyaye wa fil babi an jabirin wa abi barza wa anasin ya ce a cikin wannan babi ma'ana dangane da wannan matsala ta cewa wanda ya mutuwa shahada za a lullube shi ne da tufafin shi akwai riwaya wadda ta zo daga jabir da abu barzat al-aslami da anas dan malik fanzur al-mas'ala as-saniyata was-salasin yace sai ka duba ainihin mas'ala ta 32 الحديث الأول حديث نفرقو والثاني والثالث da hadisi na ɗaya da na biyu da na uku mun karanto shi a can baya safhata saniya a safhata saniya wal khamsina ila safha a salisa wal khamsin daga shafi na hamsin da biyu zuwa hamsin da uku a tsohon bugu kenan amma a sabon bugu yanzu shafi na saba'in da biyu zuwa saba'in da uku kenan to wannan kenan don haka wanda ya mutuwa shahada shi a tufafin shi za a bashi sai a nan naɗe shi المسألة التاسعة والثلاثون مسألة ثلاثين ترى ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه أنا سو أللبي شي متمن دي متوى شهادة إنه da tufafi ɗaya ko fiye da tufafi ɗaya amma a saman tufafin nashi yana saye da rigar shi da wandan shi sai a zo a shimfiɗa wani bangajejen yadi fari sai a nannaɗe shi a ciki sai a sa shi a kabari da jinin shi da tufafin shi haka za a saka shi ko kuma a sama mishi fiye da ɗaya ɗin kamar biyu ko uku ma'ana sai a samu wanda za a samu ya zama jautan shi sannan a samu kuma lifafa ko kuma lifafai ne gwargwadon yadda ya samu kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi mus'ab ibn umair kama yadda manzo Allah ya wa mus'ab dan umair wa hamza ibn abdul muttalib da hamza dan abdul muttalib wa taqaddamat qissatuhuma fil mas'alati ar-rabi'a wa 30 yace labarin ya gabata a cikin mas'ala ta 34 wa sadisa wa 30 da ta 36 wa sabi'a wa 30 da ta 37 wa fil babi qissatani ukhrayani albani yace dadin dadawa akwai sauran kissoshi guda biyu akan wannan mas'ala zamu kara maka tare da cewa waɗancan hujjoji da aka kafa a baya sun isa amma muhammad nasiruddin albani yana da ƙarin hadisai guda biyu sai ya ce al'awwal hadisi na farko daga cikinsu an shaddad bin had daga shaddadu dan had wannan shaddadu dan had kowa ya je ɗauki littattafan kutubun rijal na tarihin malaman hadisi cikin sahabbai al-isaba fi tamyiz sahaba uzdul ghaba dan Allah in an ci a dauka a ji a duba dinnan a ji a rinka dubawa in ba haka ba fa addinin ku zai zama addinin yan bid'a in an ce a duba sai ka je ba za ka duba ba ka zama dan bid'a kenan kana da littafi a ɗakin ka sai ka je ka duba bai kamata kai bacci a daren yau ba sai ka je ka duba shaddad ibn al-had saboda mutum ne wanda za ka ji wasu manyan malamai kamar su nawawi kamar su shaukani kafa su ta zame game da shi sun ce ba sahabi bane kuma sahabi ne ko yan famwan sun san sahabi ne amma ga nawawi yana ganin cewa ba sahabi bane to kai yanzu ka sake ka fada cikin wannan kuskuren na yawa kana nan kana karatun tafan nawawi wata ran sai ga ya zo ya yi wannan magana don nawawi yana da yawan takrar in yi magana cikin azkar zai sake zuwa cikin littafin shi al-minhaj ya sake yin ta minhaj na hadisi minhaj na fiqh ar-rawda ta fiqh duk sai ya zo sai ya baza wannan maganar in kuskure ke duk ya gama yaɗa ta haka kuma mun fahimta ko to idan ka fahimci wannan da kyau wannan shaddadu dan had sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ka je ka ɗauki ainihin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba hizul ghaba na ibn al-asir da littafin ibn abdul barri da sauran tafai na tarihin sahabbai in ba haka ba sai ka zo ka fada in duk wannan da ake cewa juz'i kaza shafi kaza juz'i kaza shafi kaza ya kamata ka je ka duba amma sai ka zama to Allah ya kiyaye shi ne mala ya ce al'ula ƙissa ta farko an shaddad bin had daga shaddad dan had أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاءهم دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا تبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هنا إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسحن فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك صلى الله عليه وسلم شداد الأنهاب يتي أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ونمتن تكن قوياوا يزو يورن النبي إيماني دشي كما يبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فأنا سيتي أهاجر معك زن كما هجرات على دكي فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه da aka yi hijira sai annabi wasu sahabban shi wasiya yace su kula da wannan mutum falamma kanat ghazwatu khaybara da lokacin yakin khaybara yazo ganiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fiha shay'an annabi ya samo ainihin dukiya a cikin wannan yaki na khaybara fa qasama annabi ya raban ganima wa qasama lahu aka kasafta hadda wannan mutum fa fa ashabahu ma qasama lahu annabi ya dai ainihin wato kasan wannan mutum ya bai wa sahabban shi yace ku ajiye mishi waɗanda suke kula da shi din kenan wa kana yar'a zahrahum shi wannan mutum ya kasance yana kiwon dabbobin su waɗannan sahabbai falamma ja'ahum dafa'uhu ilaihi da ya dawo sai suka danka mai wannan dukiya fa qala ma hadha yace wannan fa meye haka qalu suka ce qasama lakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ganima ce ma'aiki ya bamu naka kasan yace mu aje maka fa akhadahu sai ya karbi wannan dukiya فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيجيت والنبي ما هذا يا من زن الله wannan dukiya fa qala annabi yace qasamtuhu laka naka kasan ne na baka qala sai ai wannan mutum yace ma ala hadha tabi'tuka ai ni ba saboda wannan dukiya na bika ba na bika ne dan a kawo wannan ganima a bani ba walakin ittaba'tuka ala an urma ilaha huna ni na bika ne dan a ainihin harbe ni da kibiya a nan wa ashara ila halqihi ya nuna makoshin shi makogaran shi bi sahamin yace annan daidai makoshi na nake so a harbe ni fa amuta mutu fa adkhul aljanna in shiga aljanna ni dalilin binka kenan ba dan in samu kuɗi ba kuɗin ka ka rike abin ka fa qala sai annabi yace in tasduqillaha yasduquka in dai da gaske kake gaya wa Allah wannan magana Allah zai gaskata ka falabisu qalilan aka dan zauna ka dan ثم نهضوا في قتال العدو فأنا أكتاش أكفار يا كرمكيا فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في أكزوة النبي شيء توكي غاشنا أنكشيشي قد أصابه فهم حيث أشار كبير تاسع ليش إن دينونا تنكوا هذا ده كيكي كينا سندي فدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو النبي يتي شيني متنم تازقنا قالوا نعم سكتي إي قال في النبي يتي صدق الله فصدقه يا جزكت الله سي الله يا جزكت ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم kaga fasahar sahabbai ko saboda wannan wurin akwai shubha sai sahabin ya sai bai amfani da damiri ba bai ce sai annabi ya mishi likafani da rigar shi ba rigarwa sai abu ana saɓani sai ya ce sai annabi ya mishi likafani da rigar annabi tare da cewa maimaita bamiri maimaita suna yawan maimaita suna a cikin lugal arabiya yana nuna baka fahimci balaga ba ja'a muhammadun fa'akala muhammadun wa zahaba muhammadun sai a ce wannan bagwari ne muhammadu ya zo muhammadu ya ci muhammadu ya tafi a sai ka ce muhammadu ya zo ya ci abinci ya yi tafiyar shi ya ci fasaha ko da hausa to amma a nan in bai fito da sunan so biyu ba to matsalar za ta zama akwai ɗan nakasa darajar wannan mutum mai yiwa na haka sai ce sun makaffana hun nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya mishi likafani fi jubbatin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a cikin alkabba annabi sallallahu alaihi wa sallam sun maqaddamahu fa salla alaihi sai annabi ya tura shi gaban shi haka ya gabatar da shi ya mai sallah to wannan ya nuna ne shine ashahid da shekul albani ya ce a iya lullube mutum da tufafi guda kaga alkyabba din annabi ya ɗauka ya nannaɗe shi da ita sannan wannan ya nuna mana ashe wanda ya mutuwar shahada za a iya mishi sallar gawa ko da yake sallar gawa din mustahabbi ne ga haƙƙin shi za a zo a tattauna magana a cikin fasalin da ke magana akan sallah wanda ya mutuwa a filin shahada ba wajibi bane a mai sallar gawa amma mustahabbi ne a mai to shi yasa annabi anan yayi wani wuri kuma zaka ga bai yi wa wasu ba فكان فيما ظهر من صلاته ينا دغ cikin addu'o'in da annabi ya bayyana a sallar gawar shi Allahumma hadha abduka ya Allah wannan mutum bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilika ya fito yana mai hijira don ta da hanyar addininka fakutila shahidan gashi an kashe shi yayi shahada ana shahidun ala zalika ni ina shaida akan wannan shahada tashi cewa da gaske ce shahadar tashi akhrajahu abdurrazzaq عبد الرزاق يفتد وانا اتكل تافنش المصنف المصنف نا الامام عبد الرزاق يا ربوتا شي ان بغا شي اتكن مجلدي تاكوس ني اينزو ده تحقيق الشيخ عبد الرحمن الاعظمي وانا malami ne mutumin kasar India to shi ya tahqiqin wannan littafi amma tahqiqi ne gaskiya wanda ba shi ya kamata a yi wa littafin ba ana fatar Allah ya kawo wani babban malamin hadisi wa littafin ta haƙiƙi ya bai wa littafin haƙƙin shi da ya kamace shi al-musannaf na al-imam abdurrazzaq al-imam abdurrazzaq na ɗaya daga cikin manyan malamai na ahlus sunna amma akwai tashayyu'anci tare da shi wa in kana tashayyu'uhu la yabur ko da yake yana da jinin shi'anci a jikin shi amma ba jinin shi'ancin da yake irin na 'yan isna a shari'a ba domin shi yana ainihin gabatar da sayyidina ali akan sayyidina usman yana duk sanda aka zo ana lissafin daraja sai ce abubakar umar aliyu usman to wannan jinin tashayyu'anci ne amma kuma bai kai a ce ya kafarta ba domin ba wani aƙida ce wadda ta zan kafira aƙida ba sai dai kuskure ne a cikin aƙida ɗin ta ahlus sunna kuma wannan bai sa malaman hadisi sun fitar da shi cikin layin malamai na ahlus sunna wal jama'a ba kuma ana karanta littafin shi ana kafa hujja da shi kuma ana kididdige shi daya daga cikin malamai na ahlus sunna littafin shi kuma ana saka shi daya cikin littattafan ahlus sunna al musannaf kenan a cikin lamba hadisi na dubu tara da ɗari biyar da casa'in da bakwai wan nasa'i da al imam nasa'i a cikin mujallabi na farko shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai wa tahawi da al imam tahawi fi sharhin ma'ani sunan littafin sharhu ma'ani al'asar hadisai ne waɗanda suke suna da wahalar fahimtar ma'ana sai ɗauko su yana fassara ainihin kalmomin da ke ciki kuma yana fitar da ma'anoninsu sharhu ma'ani al'asar kenan yana da kuma ɗaya littafin shi kuma mushkilul asar hadisai su kuma waɗanda a zahiri ake ga suna karo da juna suna dukan junansu to su kuma zai ce a babu dukan dukan a ƙwaƙwalwarka ne aka samu wannan littafi ya buga shi an ɗabba shi yanzu a cikin mujalladi hudu ne to shi wannan sharhul ma'anil asar a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya wal hakim da al-imam al-hakim naisaburi a cikin al-mustadrak mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da casa'in da biyar zuwa ɗari biyar da casa'in da shida wal baihaqi fi sunan da al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra al-imam al-baihaqi yana da as-sunan guda biyu akwai as-sunan al-kubra ita mujalladi ɗaya zuwa goma ce an samu ibnu turkumani alhanafi ya yi aljawahirun naqi ala sunan albayhaqi ya dan fi fitar da wasu abubuwa ya yi sharhin su wasu yan gyare-gyare ya yi su wa kullu jawadin wa kullu jawadin kabwa mun fahimci wannan ko to to sa'an nan al-imam al-bayhaqi yana da littafi as-sunan al-kubra ita kuma mujalladi biyu ce haka mun fahimci wannan da kyau ko to duk sanda aka ce bayhaqi ya ruwaito hadisi aka yi shiru to ana nufin a cikin sunan al-kubra din duk sanda aka ce bayhaqi ya ruwaito hadisi a cikin as-sunan kamar yadda nan albani yayi to ana nufin dai har wayo a cikin as-sunan al-kubra amma idan as-sughra din ne to za a yi sauri a bambance sai a ce akhrajahu al-bayhaqi sai ga an ce fi sughra ko fi sunan al- ko fi as-sunan al-sughra mun fahimci wannan ko to a nan a cikin as-sunan al-kubra din ne mujalladi na hudu shafi na sha biyar zuwa shafi na sha shida wa dala'il da kuma littafin bai mai suna dala'ilun nubuwa shi kuma wannan littafi ma'ana yana tabbatar da dalilan annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mu'jizozi da tarihi da siffa halitta da ta ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da yake ainihin tabbatarwa kenan a cikin juz'i na hudu shafi na ashirin da biyu wannan littafi shi kuma an tabba'a shi a cikin mujalladi biyu ne juz'i hudu to a cikin wannan littafi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ainihin ɗauko wannan ainihin hadisi mun fahimta ko to kun ji inda ahlus sunna suke karatu sun san littattafai na sunna gashi ana ta kafa hujja da su daga fara karatun mu zuwa yanzu muna cikin mas'ala ta 37 akalla ya kafa hujja da littafi 100 wani yana naina zunduma mai zagi bai taba ganin littafi kwaya ɗaya ba tun da uwar shi ta haife shi ne sai kawaidi sai alwujud wal qidam shikenan alwujud wal qidam karatun yan wuta qultu ni ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai nace wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ne inganci ne rijaluhu kulluhum ala shartu muslimin duk mazajen da suka rawaito wannan hadisi sun cika sharaɗin al-Imam Muslim ما أدا شداد بن الهاد بند شداد بن هاد لم يخرج له شيئا الإمام مسلم بيفتر دون حديثي نشداد بن هاد با ولا بير الباني يتي با كومي أي با وتشوتا دم مسلم بيفتر ده حديث شبا كومي فإنه لمن شي شداد بن هاد صحابي معروف صحابي النبي ني سنني دو وني مالمن حديثي يا سان شي سي دي وندا الله يبوي مي الأمر وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار amma maganar da shaukani ya faɗi a cikin nalal awqar mujalladi na uku ko juz'i na uku shafi na 37 taba'an lin nawawi shi kuma ya bi nawawi ne akan wannan magana fil majmu'i nawawi ya faɗi wannan magana a cikin al majmu'u sharhu muhazzab mujalladi na biyar shafi na 565 nawawi yace innahu tabi'iyyun shaddadu dan hadi din nan tabi'i ne shaukani shi ma kuma sai bi kawai bai yi bincike ba fa wahamun albani yace wannan kuskure ne wadihun qarara la yughtarru bihi ba za a rubi da wannan kuskuren ba ko da manyan malamai ne suka sai a ce Allah ya ji kansu to kun ji wannan kenan sai kowa ya kokari ya mallaki littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam na shekul islam ibn taymiya wannan littafi shi kadai zai gamsar da kai dangane da malaman fiqh da malaman hadisi da makamantan malamai da suke yin kuskure in suka yi kuskure ba a zargin su ba a zagin su ba kuma a ɗaukar abin da suka faɗa tunda kuskure ne amma sai a yi musu addu'a Allah ya gafarta musu sai a ɗau abin da yake daidai ɗin duk wanda ya ce limami cikin limaman shi ba za su iya yin kuskure ba to ya jinantu da aƙida ta ɗan shi'a don ƴan shi'a ne suka ce limaman su ma'asumai ne ba sa yin kuskure ba sa yin laifi sam haka suke sannan ba za su mutu ba sai sanda suka so sannan kuma sun san gaibu haka kulain ya faɗi a cikin littafin shi usulul kafi cikin mujalladi na farko to wannan aqidar yan shi'a ce amma aqidar mu ahlus sunna shine annabi kadai shine ma'asumi a cikin wannan al'umma baki daya bayan haka duk wani limami duk wani shugaba duk wani wanda yake da ilimi duk wani waliyi to zai iya afkawa kuskure kamar yadda zai iya fadawa daidai to in yayi kuskuren ba a zagin shi kuma ba a karban kuskuren a aiki da shi sai a ce Allah ya gafarta mishi sai a ɗauki abin da yake daidai to mu aqidar mu kenan ta ahlus sunna shi yasa ko imamu malik ya kuskure mu ba ma ɗauka ko imam malik ne kuskure misali ya faɗi magana imam malik ya ce ya halatta a zauna akan kabari manzo Allah kuma ya ce bai halatta a zauna akan kabari ba to imam malik kai kuskure Allah ya ji kanka manzo Allah kai daidai sallallahu alaihi wa sallam to aqidan mu kenan amma ba za mu ɗauki magana imam malik ni aiki da ita saboda muna tsoron wai ka a ce wai muna zagin malaman fiqhu saboda su jahilai a wurin sun baka dau magana malamin fiqhu ba to wai ka zage shi to wannan aqidar jahilai ce ba su cikin ahlus sunna waɗannan mun fahimci wannan da kyau ko amma aqida ahlus sunna tan ta gariya shine kowa yana iya yin kuskure kuma ka karanta littafin ibnu abdul barri mana ko tsakanin limami da limami za a yi magana guda biyu wannan na karo da wannan ta wannan ta zama daidai ta wannan ta zama kuskure to balle tsakanin limami da annabi saboda Allah annabi ya ce zama kan kabari bai halatta ba maliku ya ce zama kan kabari ya halatta to waye kuskure ai imam al-shafi ma ya ce in ma ka gwada din wallahi ka yi laifi wannan kawai ne muku yadda suke yi ne amma gwadawan ma haka ma laifi ne a ce annabi ya to annabi ya ce kaza maliku ya ce kaza wai ai comparing din a zo ai contrasting din ma laifi ne yace to wai ke magana maliku in aka ce annabi ya ce kuma ja'a mu'tabar ai ko tsakanin al'a'imma ma ba kowane sabani ne za a tsakanin maliku da shafi'i ma akwai magana da za a watsar kai ko wayan ɗaya ba za a yi balle tsakanin maliku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik sai ya ce ni ina ganin abin da yasa annabi ya ce ka a tsuguna ka a zauna kan kabari annabi ya hana ka a zauna kashi ne akai kawai amma dan ta da kai da kabari ko dan ka zauna ka huta yace ba komai annabi kuma ya ce zama akan kabari gwamma mutum ya zauna akan garwashin wuta to shikenan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce daidai har abadan abidi na dama ita ce daidai ta maliku kuskure ce sai a ce Allah ya ji kanshi amma an kafa da aka sai sai an gaji maliku yau ai yau kun yi karatu kun gaji maliku kai Allah ya raba mu da ciwon jahilci ka san ciwon jahilci babu likita babu wani mai ruka da zai iya warkar da shi ba ruka ba wani likita ba abin da za a yi maka kawai maganin shi ka cire nadin ka ka jefar da sandaka ka tafi makaranta kawai shikenan ba haka ba duk abin da za a yi maka ba za ka warke ba الثانية يتي أينهم واتو آه قصة تبيو عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال الزبير أن أوام الأوام الله يتعالى مش يرجع يتي الزبير أن أوام صفية قبضان من زن الله صلى الله عليه وسلم أتهي فيشي ده شي الزبير ده من زن الله صلى الله عليه وسلم معنا da baban manzon Allah da babar Zubairu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan kamar kalin manzon Allah ne a cikin dangi kenan shine baban Abdullahi dan Zubair wanda muka bada tarihin shi a karatu wanda ya gabata wannan shine mijin Asma'u bintu Abi Bakr Allah ya kara musu yarda gaba daya to yana cikin darajar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi yana da hawari yana da dan lele dan gaban goshi yace to ni kuma dan gaban goshi na shine Az-Zubairu dan Awwam lamma kana yawmu uhudin yace ranar yakin uhud aqbalat imra'atun tas'a sai muka ga wata mace ta taho da gaggawa hatta idza kadat an tushrifa alal qatla har sai da ta kusa ta kai ga waɗanda aka karkashe din nan qala zubairu yace fa kariha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya kyamaci kada wannan mata ta ga irin yadda aka kacattala jikin waɗannan mazaje sai manzo Allah ya kyamaci ka abata ta gani fa qala sai yace al mar'ata al mar'ata ku hana matan nan ku ku hana matan nan wannan shi ake kira at-tahziru a cikin ka'ida ta nahawul larabci at-tahzir ku hana ta ku hana ta kamar da Hausa kace kai kai kai kai haka kaga kana kalma ɗaya ce kake maimaita ta sau biyu ko fiye da haka haka balarabe ma sai yace al-mar'ata al-mar'ata ku hana matan nan ku hana matan nan al-qabra al-qabra ku hankali da kabari ku hankali da kabari at-tariqa at-tariqa ku kula da hanya ku kula da hanya annaja annaja a taimako taimako da makamantan haka mun fahimci wannan ko shi suke kira at-tahziru sai annabi ya ce al-mar'ata al-mar'ata ku hana matan nan ku hana matan nan qala az-zubair ya ce fatawassamtu fatawassamtu annaha ummi safiya zubair ya ce sai naga kamar uwata ce safiya ma'ana da na hange ta sai naga kamar uwata ce fa kharajtu as'a ilaiha sai na fito da gaggawa ne kuma na nufi wurinta fa adraktuha qabla an tantahiya ila al-qatla sai na riske ta kafin ta kai wurin waɗannan mutane da aka kashe qala faladamat fi sadri sai ta dungaji kirjina haka mun fahimta ko qala faladamat fi sadri yace sai ta bangaji kirjina wa kanat imra'atan jalda mace ce kakkarfa ta bangaje ni gefe guda haka qalat sai ta ce ilaika la arda laka tafi ka bani wuri bani yarda da wannan hanawa ni da zaka yi la arba laka la arba laka ba ni yarda da abin da ainihin wato zaka hana ni don arba arba fi'li ne mudari'i sai zama marfu'i da dhamma al-muqaddara ala al-alif limadha li'annahu fi'l mu'tal al-akhar mu'tal al-akhir yana da illa a ƙarshen shi don haka ba zai ɗauki ainihin dhamma a salari ba to idan la ta zo ta ainihin nahayi ba ta nafiyu ba la ta nafiyu tana shiga cikin suna ne ta sa mashi fataha la ilaha mun fahimta la ilaha illallah la kitaba fil fasli la rajula fis suqi da makamantan haka ita tana shiga la ta nafi tana shiga cikin ainihin suna ne sai ta ainihin sa mishi nasba la ta nafiyu ita kuma idan ta shigo cikin fi'ili to sai ta ɗaure shi la ta nahayu la ta nahayu la tazhab la tazhab kada ka tafi kaga hani ne sai ta ɗaure shi to amma da yake nan ta zo ta sami fi'ili mubari'i ne illa a ƙarshe to sai ta ainihin hazzafe wannan harafi na illa sai ta bar shi da ainihin wasalin da yake da shi shi bad din shine la arbalaka mun fahimci wannan ko su da yake harshen su ne suna fahimtar abubuwa shi yasa da zarar an yi kuskure yanzu yanzu nan al-Imam al-Qurtubi ya kawo cikin ainihin tafsirin shi wani ba kauye ya iso Madina musulmi ne to amma ya musulunta a can kauyen sai ya iso Madina yazo yana yawo kwararo kwararo waye ne zai koya min karatun Qur'ani sai wani dan a caban alaran ma ya gamu da shi zo zauna zauna a biya maka sai ya zo bara'atun min Allah wa rasulihi sai ya ci gaba da biya mishi karatu can shikenan wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar أن الله بريء من المشركين ورسوله في بقوية ديا ديا ديا ديا أن الله بريء من المشركين ورسوله على رمى نعم ya ce ana bari'un mimma bari Allahu minhu yana karanta aya wa azanun min Allahi ga sanarwa daga Allah cewa annallaha bari'un min mushrikina babu ruwan Allah da mushrikai wa rasuluhu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ruwan shi da mushrikai a cikin wata kira'a wa rasulahu haka shi ma tabbas manzan Allah ba ruwan shi da mushrikai to haka ayar take kira'at jamhur wa rasuluhu kira'at talla wa rasuluhu duk daidai ne to shi wannan dan acaba sai ya ce wa rasuli shi ne sai wannan ba kauye tunda balarabe ne sai ce ni ma ko in dai haka ne to abinda Allah ya ce ba ruwan shi da shi ni ma ba ruwana da shi kuma Allah ran ma sai ya ci kwalashi ya zaka ce babu ruwanka da kaza kaza sai jawo shi sai tawo da shi wurin Umar Umar ce to ku saurara kai ba kauye ya akai ba kauye yace na zo na cewa zai biya min Qur'ani shi kuma yace zai iya ya fara biya yace annallahu bari'un minal mushrikina wa rasulihi ba ruwan Allah da manzon Allah yace to yace da naji ya ce haka sai nace to tunda haka ne abinda babu ruwan Allah da shi ne ma ba ruwana da shi ko to shi ne umar ya ce haka aka ya ce ya ce to ba daidai ya dan a caba ne wannan ba daidai yake yi ba annallaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu ne yace ka jadda karatun yake to daga nan ne sayyidina umar yace daga yau duk wanda bai iya larabci ba bai halatta ya koyar da karatun qur'ani ba balle ya tafsiri shi yasa duk wanda bai iya larabci ba bai halatta ya karanta da qur'ani ba bai halatta kuma ya zauna yana tafsiri ba saboda imamu malik yana cewa wallahi duk inda aka zo min da labarin wani yana tafsirin qur'ani bai iya larabci ba yace sai ne mai bulala mazhaban maliku kenan duk wanda yake tafsiri bai iya larabci ba za a mishi bulala ba ne mutum duk tsumangiyar da ke garin za ta kare ki ai saboda ba za ka iya fassara alqur'ani ba tunda qur'ani ba larabi ne za ka iya fassara shi ban babu larabci to shi yasa kuka gani ake yin fassarori gashi nan sai yadda Allah yi Allah ya kiyaye to amma in yazo fassara muku Qur'ani yadda kuke so sai a ce ka ai wannan wane mutum karatu wurin shi kamar ruwa Allah ya kiyaye in dai ya fassara yadda ake so sai a ce ai wane mutum yau ai an yi karatu mai daɗi to shine sai yake cewa faqultu sai na ce da ita inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama azama alaiki manzan Allah ne yake hana ki ba ni ne nake hana ki ba balle ki bangaje ni fa tawaqqafat nan take sai ta tsaya cik wane mutum manzan da ni ta bangaje ni ni fuqara'u to shikenan to yanzu dokan manzan Allah ce sai ta tsaya cik wa akhrajat thawbaini ma'aha sai ta fito da wasu tufafi guda biyu da ke tare da ita fa qalat sai ta ce hadhani thawbani ji'tu bihima li akhi hamza waɗannan tufafi guda biyu dan uwana hamza na zo da su faqad balagani maqtaluhu labari ya zo min cewa an kashe shi fakaffinhu fihi ma kai mishi likafani da waɗannan tufafi guda biyu qala shi wannan zubairu yace faji ina bis saubaini linukaffina fihi ma hamza sai na ɗibi waɗannan tufafi guda biyu dan in je in wa hamza kaga hamza ya zama wan uwa wan uwa shi kenan sai dai dan ya mai likafani فإلى فإلى فإذا إلى جنب إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل sai kuma na ga gefen hamza ga wani mutumin madina shi kuma an kashe shi kad fu'ila bihi kama fu'ila bi hamza an kacaccala jikin shi kamar yadda aka yi wa hamza fawajadna ghadabatan wa haya'an sai muka ga cewa bai dace ba kuma muka muka ji kunya an nukan an nukaffina hamza ta fi saubaini mu ainihin yi wa hamza likafani da tufafi biyu wal ansariyu la kafna lahu wannan mutumin madina bai da likafani hamza ya samu gata gashi kanwashi ta kawo mishi tufafi biyu ai mai likafani gefen hamza ga wani an kashe shi shi kuma bai da wanda bai kawo mai likafani din to sai muka ga ba daɗi da kunya mu kama dan uwan mu mishi likafani biyu ga wannan bai da kwaya daya fa qulna sai muka ce to tunda haka ne li hamza ta saubun wa lil ansari saubun hamza daya mutumin madina daya to ana nan a wannan halin kuma faqaddarnahuma fa kana ahaduhuma akbara min al-akhar sai muka gwada tsawon su sai muka ga daya kuma yafi daya tsawo in kai ne sai ka ce to kai wannan dai mutum madina ai sai baka dan guntun ko ai abin zai yi yawa kuma kai ba abu ba gidan ku ba kuma ai maka da yawa to amma su da yake suna da adalci da suka gwada sai ga ɗaya yafi dan tsawo fa aqra'ana bainahuma sai muka yi ƙuri'a tsakanin Hamza da wannan mutum kaji adalci fa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khafafa fa kaffanna kullu wa'idin minhuma fi thawb alladhi sara lahu sai kowanne ɗaya daga ciki sai muka yi mishi likafani a cikin tufafin da ya zama nashi tunda yanzu an yi ƙuri'a to dalilin shekul albani a wannan hadisi shine za a iya wa wanda ya mutu a filin daga likafani da tufafi guda ɗaya a nan naɗe shi tun da gashi mun ji ko to shine kuma wannan nuna ana iya yin ƙuri'a in matsala ta taso ku kana da ƴaƴa guda biyu wannan ya ci makaranta wannan ya ci makaranta duk a shekara ɗaya lokaci ɗaya to ya za ka yi babu halin da za ka iya biyan buƙatar lokacin to in ka biya wannan uwar wannan ta ce ai dama ni na san da wata tsakanin ne in ka biya wannan shi kuma wannan a ce ai dan an ga uwar shi ba ta gidan kaza kaza dan haka aka fi son shi to duk yadda kai to sai ka tattara sai a yi a fili a kira kowa da kowa a gidan sai a zo a yi ƙuri'a tafiya makaranta zama wurin kanikanci sai a kudin ne a takarda sai a ajiye duk abin da ka ɗauka wa kanka kai ka ɗauka wa kanka mun fahimci wannan ko wannan ahmad ya zo ya dauka ya dauki zama wurin kanikanci sai dai sai ƙara kwarewa shekara guda baɗi ya sake zaman kuma entrance wannan kuma idris ya je ya dauka shi kuma sai ya tafiya ci kuma entrance wannan shekara an raba gaddama kenan sai a ƙuri'a hatta tafiya an annabi zai yi saboda kada matan shi ba zai yi a kwashe su su tara a tafi da su ba to kuma a ware guda ɗaya sai sauran sai ai mu dama mun san an riga an yi condemn din mu to ya za a yi sai a yi ƙuri'a to ke kuma in ƙuri'a ta faɗo kanki dole ki haƙura amma kowa ya da ƙuri'a eh an yi ƙuri'a dan kin ga baki baki ce ai an yi haɗin baki haɗin baki kina wurin aka da wa aka haɗa baki mun fahimci wannan da kyau ko akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 1418 wa siyaqu lahu lafazun na ahmad ne bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 401 wa sanaduhu sahihun isnadin ainihin al-imam al-bahaqi din isnadi ne ainihin mai inganci amma isnadin ahmad isnadi ne kyakkyawa isnadin bahaqi isnadi ne sahihi dan haka hadisin ya zama sahihi kenan al-mas'alatu al-arba'un mas'ala ta arba'in al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yace wal muhrimu yukaffanu fi thawbayhi alladaini mata fihima mai aikin haji idan yana cikin aikin haji sai ya mutu to waɗannan kayan nashi na ihramin nan da suke da kwarjalle da mayafi to a ciki shi za a yi mishi wannan likafani din ba dan komai na faɗa haka ba li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama fil muhrim alladhi waqafathu naqa sai dan maganar da annabi ya game da mai aikin hajjin nan da taguwar shi ta take shi annabi ya ce wa kaffinuhu fi saubaihi manzo Allah ya ce ku yi mishi likafani cikin tufafin shi alladaini ahrama fihi ma waɗanda ya ɗauki harama a cikin su to shi mai aikin hajji ba a bukatar wasu likafani daban waɗannan guda biyun dama farare ya ɗaura kwarjalle ya ɗaura jauto sai a cire shi sai a je a yi mai wanka idan aka yi mai wanka tsaf sai a dawo sai a ɗaura wannan kwarjallan yadda yake dama a jikin shi mayafin kuma sai a yafa mishi haka za a je a saka shi a kabari wani ɓarin jikin shi haka ya taɓa ƙasa saboda shi kuma yana da wata daraja wadda ba wanda zai same ta sai shi ita ce zai tashi ranar kiyama kowa zai tashi yana salati yana tunanin ya za a yi shi zai tashi yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik haka zai tashi na to daraja shi kenan shi kuma mun fahimci wannan da kyau ko to amma aikin hajjin ana yin irin na annabi kuwa wane mutum ko ga dai ana yin aikin hajji kawai ka je ka ci shinkafa da kaza a dubu goma sha biyu a dubu ɗari da ashirin shinkafa da kaza dubu ɗari da dubu ɗari biyu a dubu ɗari da dubu ashirin ka je ka ci shinkafa da kaza kawai akan haka larabawa suna ganin ka a banza duk wanda ya fito najeriya yanzu a banza suke kallon shi ba saboda wasu sun riga sun zuba maka da mutunci duk mutuncin ka da kaje kana cewa kai mutumin najeriya ne shikenan ana ganin wannan ke hankali da shi farawo ne wannan dan damfara ne wannan duk duk hayaniyar duniya ta banna sai a dora akan ko america yanzu ana tsoron dan najeriya america dandalin iskanci kenan amma wallahi in ga dan najeriya they are shocked sai su firgita danja kenan malam ga baki ga bakin hali wallahi mutane sun riga sun je sun bata al'umma a duniya ba duka aka lalace ba amma wallahi sun je sun bata mutane a duniya balarabe yana kallon ka shikenan kawai ya ga dan damfara ya ga barawo ya ga azzalumi ya ga kaza ya ga kaza ya ga komai ya gani duk cuta ya gama gani Allah ya kiyaye Allah ya sa mutanen mu mu fahimci yadda abubuwa suke daidai a dawo a gyara wa taqaddama bi tamamihi fil fasl thalith faqra dal yace wannan hadisi cikakken shi ya tsaya gabata a fasli na uku a gaba ta dal صفحة الثانية عشر إلى الثالثة عشر شافي نشا بيزوا نشا أكو فتو عشرين بيزوا عشرين أكو أولا طبعا وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في المؤجم الكبير يتي وانا قارن دا أكا سامو دي يتي الذين أحرم فيهما إنا من وانا رواية زيادة اتتقال فتو دا أبو بواك ألالا tufafin shi guda biyu waɗanda ya ɗauki harama a ciki to nasa'i da tabarani suka fitar da wannan ainihin ziyada din al-imam tabarani a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir a cikin sai sa qa ma'ana waraka ta biyu shafi na ɗari ɗaya da sittin da biyar ko kuma waraka takarda ta ɗari da sittin da biyar a cikin ainihin shafi na biyu min ne ta hanyoyi biyu an amr bin dinarin an ibn jubairin an ibn abbasin daga ainihin amr dan dinar shi kuma daga ibn jubairin shi kuma daga ibn abbas wa hada sanadin sahihun yace wannan isnadi ne mai inganci amr dan dinar yace ya karbo daga ibn jubairin ibn jubairin daga ibn abbasin wannan isnadi yana da inganci to ka ji abin da ake dangane da likafani ko to likafani din kuma fa ba kowane irin bid'a ake son ka yayi mo ka maka a ciki ba akwai abubuwan da suke sunna ne a wajen likafani to shi yasa wallahi alazim idan ba irin waɗannan littafan kake karanta ba sai ka mutu kana yin bid'a baka sani ba duk littafin da za a karanta ba zai ce yi kaza saboda annabi ya ce yi kaza saboda annabi ya ce wallahi za a je a kawilu sunan shi surutai ne da hayaniya a ciki to sai ya ce almas'alatul wahida wal arba'un mas'ala ta arba'in da ɗaya wa yustahabbu fil kafani umurun akwai wasu abubuwa da ake so likafani ya cika kun ji su ga su za su zo mustahabbai ne dangane da likafani amma da yake albani fa albani ne har kiyama ta tashi mun fahimta ko duk inda ya magana ko mustahabbi sai ya kawo dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi kuma ba wai a ce hayaniya a ce wai ai mustahabbi ya halatta ya aiki da ba'ifin hadisi wannan magana jahilai ce al-awwal al-bayadu liqawlihi sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ake so likafani ya kasance shine likafani ya zama fari mun gane mu ne yan izala ke wannan karatun fa yan izala tantagare yan izala ku to sai aka yi sharri aka ce wai mu yan izala da bakin likafani muke yi to yau kun ji daga harshen yan izala ake wannan karatun harshen yan izala ya ce al'awwalu albayadu abu na farko da ake so likafani fari ake so ya zama dalili liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi ya ce albisu min siyabikum albayaba ku rinka sanya farin tufafi fa innaha khairu siyabikum manzo Allah yake farin tufafi sune tufafin da suka fi kowaɗanne alheri wa kaffinu fiha mautakum ku rinka yi wa mamatanku likafani da farin tufafi dalili ya kai dalili ko bai kai ba dalili ya kai dalili akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 176 wa tirmidhi da tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 132 wa sahahahu al-imam tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa ibn majah ibn majah na fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 449 wal baihaqi da baihaqi a cikin as-sunan mujalladi na uku shafi na 245 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin lamba hadisi na 3426 wa diya da al-imam diya al-maqdisi fil muhtara a cikin littafin shi al-muhtara babban littafi ne ya kai kamar mujalladi goma haka muhammad nasiru din al-albani ya dauki wannan littafi ya ta hakiki da takhrijin shi a cikin ainihin ah, takadda ta 60 shafi na 200 da ashirin da biyar a cikin ainihin wato juz'i na biyu na wannan littafi don a wannan lokacin da ya kafa hujja da littafin ba a buga shi ba a yanzu ma ta hakikin na albani har yanzu ba a buga shi ba amma a lokacin albani ya ɗau matanin ne na rubutun hannun ya kafa hujja da shi shi yasa kaga waɗannan lambobi a jere haka uku عن ابن عباس دقى ابن عباس وقال الحاكم الإمام الحاكم يتي صحيح على شرط مسلم هنا حديث يا إن كانت أبي فشرط الإمام مسلم ووافقه الذهبي الإمام الذهبي موافق على الإمام الحاكم وهو كما قال ما كان هكذا كما يد الإمام الحاكم دا ذهبي سكفدي حديث صحيح وله شاهد من حديث سمرة بن جندب وانا حديثي اكو وانا بيك آلا مش قرفي سمرة بن جندب يروي توشي اخرجه النسائي النسائي فتد شي cikin mujalladi na farko shafi na 268 wabin jarud da ibn jarud a cikin littafin shi almuntaka a shafi na 260 daidai wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 402 zuwa 403 a cikin as-sunan al-kubra wa ghayruhum da waɗansu malaman baki ɗaya duk sun fitar da wannan hadisi dan haka mustahabbi ne likafani ya zama fari kun fahimci wannan da ke jama'a mustahabbi ne likafani ya zama fari abin da sunna ta nuna kenan to in to bari ai magana ta ilimi aka ce mustahabbi ne ya zama fari to da za a samu wanda ba fari ba fa a yi da shi yayi an yi makaruhi inda gangan ne da za ka samu wani kala ka yi likafani da shi yayi amma an yi makaruhi tunda an saba abin da yake mustahabbi amma in rashi ne yasa ba a samu wanda yake fari din ba aka yi da wani kalafa wannan yayi kai tsaye babu karhancin a ciki to wannan magana ce ta ilimi to irin ta ce in mu yan izala muka yi shikenan su kuma mabiya tijjani sai su ce ai shikenan yan izala sun ce ayi da kafani da baki ayi da ja ayi da kore wannan kin Allah ne shi yasa Allah ya karya ku gashi nan an manta da ku mun fahimci wannan ko duk wanda yake kan gaskiya ka faɗi gaskiyar duk wanda ya faɗi magana ka faɗe ta yadda ya faɗa wallahi in kai ƙari sai Allah ya maka tambaya akai amma kai wane saboda baya ɗariƙarka wane saboda baya ƙungiyarka ya yi magana kaza shike ne kaje kace ai yau ya ce kaza ai yau ya ce kaza shi yasa kullum muke wa dangin mu yan izala gargadi kar su shiga cikin wannan hayaniyar saboda ɗaya baka ƙaunar wane ya zo ya ce kaza sai kaje kace ai ma kaza ya ce ai ya ce imam malik ya kuskure ai ya ce imam malik ya fi imam malik ilimi wa ya ce ya fi imam malik ilimi wa ya ce ba aiki da fikihu ba ƙaryar banza kuke ba mun ce ku kawo mana mutum ɗaya da zai aiki da fikihu yake suka malaman fikihu a garin nan kun kasa nuna mana ku in kun kasa da waɗanda suke sukan fikihu mu za mu iya da su da izinin Allah ina masu sukan fikihu mu muna karantarwa muna aiki da fikihu kuma to wanda ya soki fikihu ba da mu yake ba wanda ya soki fikihu da mu yake dan malaman fikihu ba su da rai sun mutu masu aiki da fikihu in ka zo ka soki fikihu su kake cewa kule to in ku kun kasa cewa tas mu muna cewa tas amma a nuna mana mutum ɗaya da yake suka malaman fikihu mu muna da magana da shi ko in kun kasa wai lazimin aiki da hadisi wai su a wurin su shine su kan fiqhu har an sa wa jahilai a baka sai ga jahili ya ce mu za mu bi ku sallah ba ba ku aiki da fiqhu ko qawaidi bai iya biyawa ba fa eh eh kai shi kenan sai wuce kuma shi ma dangi ne dan izala ne shi ma ka gani wallahi sun cuce shi ne irin waɗannan tsofaffin in ma da wanda ya fi cancanta bi sunna ba irin su bane tsarika ta gama mutsuke ku baki ɗaya izala ta ta yanto ku saboda Allah tsarika ba mutsuke tsofaffin nan ta ta mutsu mutsu da su malam tsoho ya zama kamar dogon jirgi kowa ya tashi ganin dogon jirgin nan ne ai ai kawai an sa mai ne dan dillanci ne ai ba sa aiki da fikihu suwa ne suwa ne tun za ka ce da Allah ga qawaidi na bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim sai ce ai ban kai nan ba to duk wanda bai kai qawaidi ba to ina ya kai kenan ana ba zai fara ba kuri ne kawai bai kai ba dama baka fara ba kawai ka faɗi gaskiya قلت ني محمد ناصر الدين الألباني في نتشي وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في فتح الباري يتشي إسناد وانا حديثي هو من إنغانتي ني كما يدى حاكم دا ذهبي دا ابن حجر سكفتي ابن حجر يافد وانا مغانا تكن فتح الباري مجلد دين أكو شافي نقدر إيه دبيار أب نفر قود أكي سوغ مدى لكفني كينا الثاني أب ندي كونه ثلاثة أفواج لكفني أنا سو يا زمن أكو من فهمت وانا أنا سو لكفني يا زمن أكو kwatanta likkafani ya zama uku abu ne mai sauki ko a zo da shi ko ba a zo da shi ba abu ne mai sauki kuma kowa zai iya tsaga likkafani zai iya shirya shi yadda ake so abin da ake nufi da likkafani ya zama uku shine idan aka gwada mamaci yaro ne ko babba namiji ko mace kowane iri in aka gwada shi kamar ana gwadawa da tif don wasu suna cewa wai ba a gwadawa da tif sai dai da tsimma a ina kuka samu wannan kuma kawai Allah ka mana sauki tsawon shi misali shi mamacin inci 60 ne sai ku sa inci 70 sai ku ƙara inci 10 saboda an saka shi a ciki a samu ainihin tazara wajen kan shi tazara wajen kafafuwan shi na inci biyar biyar don a samu damar ɗaura likkafanin mun fahimta sai a yi kiyasin faɗi kuma da zai nannaɗe shi sai aka gwada sai aka kama fadin inci arba'in da biyar misali zai nannaɗe shi shikenan sai a ninka sai a sa inci casa'in sai a ninka shi biyu to ya zama lafafai ni kenan ya zama ninki biyu kenan to sai kuma a gwada daga cibiyar shi zuwa gwiwar shi shi kuma zai fitar da inci nawa misali sai ba da inci arba'in sai a sa inci arba'in da biyar sai a yanko wannan sai a ɗaura mishi kamar yadda ka san ɗan tofi na tsofaffi ɗin nan na da sai a ɗaura mishi shi a kwankwaso shikenan sai a kawo shi a aje shi akan wannan lafafai da guda biyu sai a nannaɗe shi an yi guda uku kenan haka aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Bukhari da sauran malamai zamu ji suka ruwaito mai risala ma abin da yace kenan a'a zaka ji zaka ji ai ba ai yanzu sunna ake karanta yanzu zaka ji duk ba abin nan shikenan kawai eh kaunuhu salafata aswabin ana so ya kasance yanki uku tufafi uku bi hadisi Aisha radhiyallahu anha qalat yanzu dan Allah da a ce tunda muka taso haka ke addini mutane nawa ne za su bata cikin goma da wahala a samu daya amma yanzu duk cikin goma da wahala ne tara ba batattu ba saboda magana ake kamar zubar ruwa ya ce likafan ya zama uku kashi uku dalili sai ce saboda hadisin aisha Allah ya kara mata yarda ku bar mutane su karanta littafan albani su shiru don Allah su shiga aljanna ku ku tafi ku je ku koma dariƙa da Allah kun ishi mutane wallahi Allah ku wallahi dariƙa ta ishi mutane ko mutane sun gudu sun bata kuma kun zo kuna lazimta musu suna ba ma so kuna sai kun yi mutane abin da suke so ayi kaza saboda annabi ya ce ai tun da muka fara karatun littafin nan tsakani da Allah akwai matsala guda ɗaya da ya gina ta yace ra'ayina ne to za ku ji tsoron Allah ba me aka yi muku saboda Allah ku shekara goma sha tara kuna aiki a cikin rana ɗaya ka ɓata shi rana ɗaya in ka soki sukar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ka sa ayyukan ka kai musu karan tsaye ku sani da cewa bid'a fa da fada da sunna wallahi tallahi ya fi sabon Allah na fasikanci kowane iri ne nauyi a wurin Allah bid'a saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah baya karban duk wani aiki da dan bid'a yayi sai sai in ya tuba sai wata ran za a zo a tattauna mas'aloli akan bid'a duk za a jawo irin waɗannan hadisan don ku fahimta mutane suna son sunna kuma ku kuma kun gaji da sunna din to sai ku koma gefe guda ku bar mutane su bi sunna din gashi dai yace saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ce inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuffina fi salasati aswadin an yi manzon Allah likafani da tufafi uku yamaniyatin waɗanda aka saka su a ƙasar Yaman bibin farare sahuliyatin farare kar shine sahuliya in kayi ban ma kuma sahuliya waɗanda aka yi su a ainihin ƙasar Yaman a anguwar suhul anguwa ce in ya zama suhul in ka ya zama sahuliya sai ka ce farare kar min kursufin na auduga kwatun ne laisa fiha qamisun ba yau manzon Allah riga ba wala imama babu rawani amma sai ga mamaci ana nada mishi nadi mamaci ana mishi nadi an yi mishi riga sai a dan huda sai a zira to da a ce ya tabbata daga annabi ya zama addini amma tun da bai tabbata daga addini ba daga annabi ba addini bane udraja fiha idrajan yace tace aka saka annabi a cikin wannan likafani sakawa haka aka tura annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki akhrajahu sitta malamai shida suka fitar da wannan hadisi abu al-imam al-bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah wa ibn jarud da ibn jarud a cikin littafin shi al-muntaqa shafi na 259 wal baihaqi a cikin as-sunan mujalladi na uku shafi na 399 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na 40 da shafi na 93 da shafi na 118 da shafi na 122 da shafi na 165 da shafi na 192 da shafi na 203 da shafi na 221 da shafi na 231 da shafi na ɗari biyu da sittin da hudu wane mutum wani karatun sai muhammad nasiru dinar albani ai kwarai da gaske ai wallahi in kana son ganin hujja sai ka duba littafin albani duk ka zama a shari'a ka zo ka kwantar da hankalinka ka sha karatu muhammad nasiru dinar albani kenan har yanzu kuma yana nan da ran shi daren dakan mala za mu fito da mutane kasat ɗin shi za ku sha ilimi wallahi kasat ya zauna ɗalibai suka gayyace shi akan tafsirai da aka rubuta a wannan zamani su sabo sun yi tafsirai kaza kaza kaza aka gayyace shi aka ce ya zo ya faɗi yadda annabi yake tafsiri awa ɗaya da rabi yace yana jawabi mana in ka ji wannan zaka ji karatun da baka taɓa ji ba tun da kaga hasken duniyar nan sai dai da larabci ake kuma da larabci ake eh da larabci ake duk matsaloli yana zuwa jidda akwai sanda ya dira madina sai karfe hudu na la'asar za a yi zaman majalisin karatu da fatawa amma tun karfe hudu na asuba an cika masallacin annabi karfe hudun asuba amma sai hudu na yamma fa za a fara fatawar amma tun hudu saboda ka zauna nan a yi asuba da kai a yi azhar da kai a yi la'asar malam ya fara jawabi kada ka zama kana can wajen fage eh a ba ba ba matsala ai ma kai nan sai ka je ka nemo na tattasai kana masallaci ma ba za a ce ba ba ba tumatiri babu tumatir ya kare shi za ka je gaba eh ba za ka ji ba dole ka taso kana tashi wani zai tsara wurinka shine su hankalin sa kwance ki karatun kawai suka ta sa'arwa ya zai zauna a gabatar li shekhin al-muhaddis al-allama muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah shikenan zai ce man kana inda hu su'alun falyatafaddal har da hausawan mu fa har da hausawa zaka ji ana tambaya zaka ji bahaushe dan uwanka ya ji larabci yana tambaya ku kuna nan kuna masifar da yake da da larabci za a ce kai sai ka zauna duk wannan hayane da ake dan da hausa ne fa amma ana cewa to a tashi ai da larabci mana wani mutum sai kai shiru ba ana bada labarin wani dan majalisa ba ya je kawai aka faɗi ra'ayi sai wani ya zungure shi ya ce ka ce baka yadda ba sai tashi ya ce ban yadda ba ka ce to ne aka ce ba dole ku gaskiya ba ka ki aka koyi turanci baka yadda ba to ne aka ce wai ka ce baka yarda ba shi kuma kamar yaro sai ce ban yarda ba to me aka ce kamar da magana da aka ce sannan ka kawo dalilin da yasa baka yarda ba sai koma ya zauna da hula minista Allah ya kiyaye wa ziyadatu lahu yace wannan ƙari da aka samu a cikin da yace udrija fiha idrajan yace a cikin ruwa al-Imam Ahmad aka samu sai yace wa hiya sarihatu dilala ala anna al-aswab lam takun muzarraratan ya ce wannan karara yana nuna mana cewa wannan tufafi ba ɗinka su aka yi ba ba ɗinka su aka yi ba ba ɗinke su ba wala kumsana kuma babu riga a ciki wal hadithul waridu fiha munkarun yace hadisin da yazo cewa za a ɗinka likafani za a yi riga a ciki yace hadisi ne munkar kama bayyantu fi da'ifa kama yadda na bayyana shi a cikin silsilatul ahadith da'ifa lamba hadisi na 5999 daidai Allah ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah